maniyatan da aka yi garkuwa da su a Sokoto sun sami 'yancin kansu. Barka mu sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci fatan alkhairi da nasara a cikin rayuwar masu dorewa. Kiran Allah ya ci gaba da sauka cikin lamuran mu yau da kullum. Arewa Hausa 360 farin cikin al'umma kada ka manta mai sauraro idan wannan shine karanka na farko shigowa wannan gida na mai albarka. Da Allah a daure a yi mana subscribing sannan a danna alamar karara don tabbatar muku da sabon shirin da muka yi. Ya ƙara so gare ku. Mun gode. Tawagar jami'an tsaro sun ceto maniyyatan hajjin bana daga hannun 'yan bindiga bayan wasu 'yan awanni da aka yi garkuwa da su a Sokoto. An yi garkuwa da maniyyatan ne daga karamar hukumar Isa tare da 'yan uwansu da jami'an tsaron da suke musu rakiya zuwa sansanin mahajjatan. An ceto su cikin ƙoshin lafiya sannan ana ƙoƙarin ganin sun tafi ƙasa mai tsarki don yin aikin hajjin cikin kwanciyar hankali. an ceto maniyyatan hajjin banan na jihar sokoto bayan sun ɗauki awanni a hannun 'yan bindigin da suka yi garkuwa da su a sa'o'in farko na ranar talata kamar yadda jaridar bangar ta rawaito. kamar yadda takarda da gwamnatin jihar ta fitar wadda mai ba da shawara ta musamman akan al'amuran da suka shafi yanar gizo bello muhammad ya bayyana wa manema labaran jihar sokoto kan cewa an ceto maniyyatan hajjin banan ne cikin koshin lafiya ba tare da wani abu ya same su ba maniyatan hajjin banan da yawan su ya kai su su 21 waɗanda ke kan hanyar zuwa sakkwato daga karamar hukumar isa zuwa babban birnin jihar don su hau jirgi zuwa masarautar saudiya don yin aikin hajjin shekara ta 2022 yayin da 'yan bindiga suka buɗe musu wuta tare da yin awon gaba da su na tsawon 'yan awanni haka zalika a wata takarda da kwamishinan yaɗa labarai isa bajini galadanci ya bayyana yadda wasu da ake zargin 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka a tsakanin yankunan kudancin jihar suka yi awon gaba da maniyyatan hajjin da 'yan uwansu da suka yi musu rakiya zuwa sansanin mahajjata, da kuma jami'an tsaron da suka raka su gaba ɗaya. Kano yadda dukkanin maniyyatan hajjin suka iso Sokoto babban birnin jihar cikin koshin lafiya bayan jami'an tsaro sun ceto su. Yanzu haka jami'an gwamnati sun tarbi dakarun sansanin yanzu haka jami'an gwamnati sun tarbi dakarun sannan ana ƙoƙarin ganin sun yi tafiyar su zuwa ƙasa mai tsarki a cewar galadanci. duka duka mai sauraro a nan za mu kawo maka karshen rahoton fatan alkhairi da nasara a cikin rayuwar masu ɗorewa ku a gare ku marar misali sosai mun gode